على محمد رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da yabo da girmamawa sun tafi daga Allah sarki muna gode ma Allah bisa ga rahama da fadla ya arzuta mu addu'a daidai wannan lokaci don ci gaba da tafsirin alkur'ani da girma na watan ramadanan hijira ta dubu ɗai da ɗari hudu da arba'in da uku sha za su gane wata ala muna cikin suratul nom a darasin mu na jiya ya tsaya a aya a aya ta 29 yau insha Allah subhanahu wa ta'ala darasin mu zai tashi daga aya ta talatin daidai inda marubucin wannan tafsiri Allah shi mishi rahama ya ce sun mashara a ka'ala sa'annan Allah mai girma ya shiga yi bayani a hakarin da nesa bayanin hukunce-hukunci kulliyatin wanda suke na gaba ɗai ba na hukunci ne na gaba ɗai ya shari wuri a gaba ɗai ba wai hukuncin wani yanki na ba ko wasu cin shamilatun lilmumini na kafa wanda waɗannan hukunce-hukunce sun shari dukkanin mummunai yadda yake fiya zai shige a cikin waɗannan hukunce-hukunce hukumun musta'azimina hukuncin tsowa ne da ya kamata su nemi izini inda dukuli imul buyuta lokacin da za ku shiga a cikin gidashi rajan shigewa awwaliyan ta farko-farko hukunce kwanci ne gamammu a ɗaɗɗu da su suka sha ne momenai wanda a cikin su za mu ji hukuncin suwa ne ne ya kamata a cikin sunan bilibili lokacin shiga gidaje. ala da girma ce, للمؤمنين الذي كفر أمم إليه يغض من أسرائه وكوت دجنه أما لا يهل له نظره دجأك أبن دبي على التابدوكيش النبي كثرة المؤمنين ماذا الله يا وجب تابوتو كم يكلم kawar da ganin su daga dukkanin wani abin da Allah bai da su ruwa ba duk abin da Allah haramta dole shi duk abin da Allah haramta kallo ne to ya zama wajibi ga mumini ya kawar da gani ne ya runce ido ne daga wannan kuma da Allah ya azame wannan nauyi sai sai mu mai sai sa idon suna runtuwa yana so a runce suna runduwa ya an so abincin sai ya musu falwa sama da falwa kasa wanda in ka ga abin da ana so ka duba to ka ja wata saman ta game da ta kasa sai ka rushe nuna kamar da a ce wani abin da kai ba ka so ka gani ne ka gani za ka iya rushe idanunka kuma ga wuya nan mai laushi sai ka juya ka kawar da wutarsa da haka da ya tabbatar da dubi na riski dubi na riski abinda mutum bai san da shi ba yayi mai kirshi ya ba to shi ne yake da akwa amma dibi na biyu da akwa amma dibi na kirshi wannan baka sani ba za ka da rance to ka ba ka gani to an hore ma abu biyu ga mawarikin ido ka rufe idon ga ga wuya da za ka juya da fuskarka min za'ida min dinna an ƙara ta don ƙarfafa ƙarfin magana abin magana ya gudu a farahun tsoronce ganin su. ya ka ce min absarihin don ka fahimci umarnin akwai ƙarfi a ciki ne ana son tabbata shi matuƙa wa ya haɓa rukuru jahun annabi ka sanar da mu muminai maza su tsare al'awarsu. amma la ya hillu lahum fi'luhu biha game da duk abin da bai halatta su aikata wannan abin ba da al'awarsu. duk abin da Allah bai halatta mutum shi da al'aura ba to kai yayi zalika bin wannan hanya ta karantar wa Qur'ani sakon Allah zuwa ga manzo ne zuwa ga mummune su kan ganin su tsare al'awarsu azka shi ne mafi tsarki ai khairun ne mafi alkhairi lahun ga mummune yawan kallace kallace yana samar da zuciya ga azamta inna wa khabirun bima yasnaun kuma lalle Allah masani ne game da abin da suke aikatawa da idanunsu bil afkar da idanunsu wani kuruji da al'aurarsu duk abin da ɗan adam ya yi da ido ne ko da al'aura sai Allah ya sani ayu jazihim alai saboda haka Allah zai saka musu akan abin da sun kai da al'aurar nan ko da idanun na kallace kallace saboda haka sakin idanu su kallaci komai suka zo haɗari ne ga ɗan adam rashin hattara da al'aura har Allah ya arzuta mutum halalin ba ta aure haɗari ne da kai iya mai da mutum baya a rayuwa ne na duniya kuma shi afka shi a cikin baka azaba da wushin Allah a lahira. Saboda haka kan ido daga kallo barkatai yana taimakawa a kan ƙaruwar zuciya da nutsuwarta da shigan haske a cikinta da kuma samun cikakken lahiya a idanun saboda yana cikin bangaren abin da ke samun da ido rashin lahiya duniya ko ta yau yawan kallace kallace kullum kwajin tsoron da abubuwan kallo da suke fesa haske zuwa ga ƙwayar ijiyarka gilashin ijiyarka yana yi yana yanzu har yanzu ya taba ganin ka to ko don kiwon lahiya mutum zai kan je gida nunai bale kiwon imani da neman shiga aljanna وقل للمؤمنات يغضضن عن أبصارهن ويحفظن فروجهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو muminai ka faɗa ma mata muminai Yau ga kunna min asari inna su kange ganin su kawar da bibin su su rinke idon su amma la ya yi da lahun nazuruhu lahun da nazuruhu don abin da dai halatta gare su duba, to su kame kansu su kawar idanunsu waya farna hunna su ma mata su tsare al'aurarsu su kiyaye al'aurarsu amma za ya hillu hunna fi'lu rubiha daga aikata abinda bai halatta su aikata ba da al'aurata, su ma su tsare al'aurarsu kar su yi zina kar su yi irin abinda mata a shararu kuke yi musamman wannan zamani ولا يبدين كذا تبين لدى زينة هن كورسو أي يبهرن كذا تبين لدى زينة هن كورسو إلا ما هو منها في أدل يبين نوى النكوى وهو الوجه وشيد يفتك والكفار يتابنا فيجوز نظره ينا على تاجوري لأجنبي قبل أجنبي إن لم يغفى fitnatun in ba a tsoron fitina shi a haji waje aini a ɗayan fuska na bayanai fuska ta biyu hatta da fuskan mace da ta bunan da wajibi ne mere su wajibi ne tsare fuskar ta ta ne kadi yin zaɓe ta tsare fuskar ta musamman in ta zo fuskar ta tana iya fitinan maza shi ne Allah ya ce kar su bayyana kawar su sai abin da ya bayyana da kawar wannan da ma da ya kawo hukunci ne bai samari a wurin ba duk da mai salama mai aminci zalin ƙalin amma mafi yawan malamai sun tsaye a kan walayar fi da zinar da wani illa ma zuwa min a kamar ta zo za ta ke gare wani abu sai zanen zai jaye a kan auren da kamar za ta miƙa hannu da ɗauko wani abu sai rigarta ta jaye a ga wuyan hannunta shi ne wanda ya bayyana da uku usuri bisa ga lura wasani magana ta biyu bayan magana ya halatta a ga fuskan mace da da magana ta biyu ya haruma ya haramta haramun ne mace da bari wasu maza su da huskarta ده بقى محرمانك بدون انتقال الحالي بعيوتا لأنه مصدر الفتنة don ganin haka shi ne alamun kwaɗaɗowar fitina. Waracca ko rukiya an ja da wannan ƙauli na wajen cin mace da sa a niƙabi bayan hijabi. Hasman lilibadi don a tarbe kowar fitina. ba sai mutum ya ga abubuwa da ka sare ne to an rai wasu ba a gani ba ba ne ka sara ka kaga nan da kai an an taimaka ma in mace ta bai hukka da sassa da ƙari kai ma ta taimake ka ta taimake ka ta taimake ka amma wayewar zamani tana kyamar mai ƙari ana ganin shi wani nau'i na kamar rayuwa da namun daji ta kaushi da tsanani amma ya yi salama sai dai kone da ƙarin kuma sai an ji tsoron Allah ta gehen mata don kai zama su sami da amma kuma ga ta nan kamar kyamara wurin ɗaukar hoton muskulan maza wani ya zari na jirgin yinna sun yi lullubi da mayayin nan su ala jirgin yinna bisa ga wuyansu to azurin rufi daga kai har ƙasa har ya wuri dugadugai har ya ja ga ƙasa har ya sunan rahosa ko ya kano wani alaƙa da wuya wasu tura da gaba bil maqani da mayafi sai Allah ya sake cewa la yurdina zinatahunna kan mata su bayyana kawarsu alhasiya koyayya kake bari wani namiji shiga gashin ki ko wuyan ki bale gaban ki bale banki bale auren ki bale ga ta kanki na haka duk ma da ka bayyana ma maza wadannan wurare ta kaci wani ma a dal wata a lokacin shi ne inda ba dukka ba ba ta fana ba wace da hito ga hili damutsan daga hili kawarin daga hili karkarin daga hili sau tana fata a azaluma illa ni ko hura ta hinna wannan wurare ba a bayyana ku sai ga mazan ku kar ku bayyana nan sai ga mazan ku jam'u ba'al jam'in miji ba'al miji gu'ula ta hinna mazan ku ai zauj miji aw aba'ihinna ko kuma uwayensu ba da iko banki ya gane ki ko da ba ki da hijabi aw aba'i ko ulati hinna ko uban mazan ku ko wayar mazan ku ba da yi uban mijin ki gane ki aw abna'i hinna ko ɗiyan ku mata ɗiyan ku maza na cikin ku aw abna'i da ulati hinna ko kuma ɗiyan mazan ku ko da ba na cikin su ba dan mijin ki ko da ba ta haifai ba aurkiwa ne wanna ko kuma ƴan uwanku maza kamar kanin ki ya gane ki ba da hijabi ba ko wanki aurani ki ne yin ko ɗan ƴan uwanku maza kamar ɗan kanin ki ko ɗan ƙaunanki ko ɗan yanki ko ɗan wanki aurani a kwani inna ko ɗayan ƴan uwanku maza kamar ɗan ƙaunanki ko ɗan yanki auni sa'in da ko ko mata musulmi mace musulma ya halatta saka gashin mace musulma amma in mace musulma ta bari mace kaya na ta gashin da zai haram ya ala ruga wani zuri duk da mace da mace kaya Allah bai da gashin mace musulma ba dole ki rin gashin kan mace kaya ta gani sai ta ga lalura aw ma malakat aymanuhunna ko abinda damar su ya mallaka na bayi ko kina da bawa ya halatta shiga ne bayan juzu lahum ya halatta gare su nazaru dubin ma ya harumu nazaru abin da dubi ne a ranta da gairar azwaji ba ga maza ba wuraren da miji ɗaya kamata ya gasu to wutan gama suna iya ganin wannan za a ga ambata wa kharaja ya hisuwa ko ya fita da nisa'ihin na cewa nisa'ihin na alkafira da kafirai ce wadda Allah ya auni sa'ihin na ko matan musulmi kenan banda matan kafirai ba su ganin gashin musulma haramun ne bacci musulma ta bari kaya kafira daga gashinta ko daga wayanta ko daga gabanta ko banda ko kwabrinta haramun duk da mace da haramun wala ya zuzu ya halatta da musulma daga musulmi mata alkashfu su bayyana al'aurar su da hunna ga kafirai mata da an da hunna lasna min nisa'il muslimai don ba su matan musulmi Allah ko ta matan musulmi wani annar kafira saboda ita kafira rubba mata aki al muslima tana iya kwaikwayo na musulma da kafir ga mijin da kai in ta ga cikin ki ta zo tana suran dama mijin ta kayan riwa da ciki illa ma ya biyo inda mijina sai ba abin da ya bayyana wurin aiki da lura aiki ta kama wani abu na wurin abubuwan da aka ambata ya bayyana waye tuka da musulmanci ya halatta ga musulma mace an ta kashi da musulmancin da bude wa musulma ma a dama bai da suratewar rukubati banda tsakanin cibiya zuwa gori ko kuma ta ‘yan uwanku musulmi mace musulma haramun na daga cibiyar mace musulma mace musulma haramun na daga kusa da goyiyin mace musulma ko zuwa tsakanin su hada haramun na Bala ya ci su nasarar hukki don wannan wurin bai halatta da gaida sojojin in ba da bishi ba to amma saboda fasikancin ba su kai na sai ka zama shiga aiko cibiyar ta ga hili ka da tsaro daga hili ka wato ga hili kan daga hili ba dan kwari ba wallah saboda dai kin Allah da manzo ne to wannan fasikanci kuma sakamakon fasikanci tun nan duniya ba zai daɗi ba na lahira tun nan duniya da Allah zai kama wajen sai ya bada tausayi kuma in mutum bai bari don Allah ba ai bai bari don dole don akwai san da ba ta wasu abubuwan da aka koyi yanzu a bayyana su a gani to sai an ga lokacin da sun ka ke sun ka bushe sun ka murkushe sun ka yauki sun ka launi ba a ko ba a gani ana rufe da ba a ba a gani yanzu ko da aka san a gani Allah bai so a gani ana gani sanda kuma sun ka ke ba don Allah za a koyi ba da yawa mai adon tsoka saboda tana cikin kurciya tana kokarin ta bayyana mutane su da amma nan daga bayan ta kuke ta koma ɗin ta mirɗe ita da kanta za ta yi. to ki bari don Allah don ba a kai can ba ya da an kai can ki bari don Allah ya game da ma malakar ma da wannan abin da damar ya mallaka al'abidu baya. idan mace na da bawa yana iya ganin ta awi tabi'ina ko Allah shi za ku mu za mu, a tabi'ina ko ‘yan faraka masu shiga gidaje, fi da ta'ami don a ba su sauran abincin da aka ci aka rage. Wanda suke galibi yara ne, ko su kai manzilin a haramta musu yin binciken mace ba, ma'ana ba su kai murahikai ba, irin ɗan shekara biyar ɗin nan har zuwa goma. na da ko a sha domin shekara goma mutum bai za a da mace kai wani ba zo da wurawa amma an tura sun gwada mishi Allah ka yi san mana gairi ulil irba ta yi ƙwar'an ga shi shi banda ma'abuga lura min rijal da gaskiyar maza bai jabe sifa wa ƙwari'a annas wa ƙwari'a bin nabi istisna'an an karanta da dabba istisnai an karanta ghairi ibn amir da shu'ba da abu ja'far sun karanta ghaira ulil irbati banda ma abuta kulawa ashabi ya an karanta gai ko ashaba ya an karanta ghaira ghaira ashab al-haja gairi ashab al-haja ma abuta bukata irin da sa'i da mata min rijal da maza bi Allah ya ta shirza karo wanda zakari ne bai fara motsawa ba wanda da mace da guntun ice da sai gare shi bai bambanta tsakanin su ba ka shehi kamar tsoro wanda ya dudduke alharmi ya koɗe ya tsone ya kai lokacin da ba a lito a cikin maza in ana fitan maza ko ga hanya an gaba da shi sai ya wuce ya haɗu da cikin maza don bai iya harkokin maza sai ya aikin maza wani kuma ko wanda an yanke mai al'aura bai da ita kamar na ta bi mutu nisa da duk wanda bai ke saduwa da mata da shakul iffa amma duk da haka ya zama da sharadin mai kamun kaina wa adadin sha'awa da jami'ai da kuma ya zama inda ma ba ta da shawa da shi ta kuma da bai da sha'awa da ita in shi ne ganin sha'awa ta amma a tana ganin shawa ta kai ya shiga saboda haka masu ka kasta cikin gidan wanzar da ya tara Aure figi ko kuma yaran kanana mai ma'anar a tsaftace. A Nazira, waɗannan da Lam ya faru a la'auratan da Sa'a ba mata. Lam ya tsuyi al'auratan da Sa'a. Ku san al'auran mata bananci ma'aidanku a zuwa. Su suna amince kallon mai kulawa da gida wajen abinci da abin sha ta sauran ayyuka. Me jutsu ya halatta an girbi alamomi? su bayyana musu ma a dama bai da surata wa rukuba ko su banda cibiya zuwa gori duk duniya babu wanda halatta ya ga cibiya zuwa gori yau ba da shi ba sai ko likita bisa ga lalura ta kama dole wala ne zan daga ajiyar hinta kada su rinka buga kawawansu da yi ulama ma yi hudu na min zai da don a san abin da suka koyi na kawar min alhalin nan wanda yan kawa ya da ƙa'aƙa'u da suke kuka can da akwai kwandagai da ake zaga kawa mun zuwa abin da yan kawa wuce in mata su wuce kun maza kar su rinka buga kawa wasu mun da yanzu da kuka kyalalan kyalalan don maza su haihu to da yau babu da kawa a bin hannuwa to wata ba ma mun da ya taka buga abin a ganin da bakullai da yau kuma da yanzu da kama kaɗan bakullai yan kyalalan yan kyalalan kuɗi ba gari na haito wasu kuma cingan su kama cingan ɓan suna cin cingan ɓan saboda su lura sun gito saboda fasikanci Allah shirya wasu ba sani ba gaskiya wasu kuma da radda sun ka sani za ka gaba su komai haka ne insha Allah saboda suna jin tsoron Allah wa tubu ila Allah jami'a kai mazan ku da matan ku ku tuba ga Allah gaba dai ayyuha al-mu'minu ya ku Min ma wa ka ku daga abin da ya aku gare ku min an-nazr al mamnu minhu na kallon da an ga haramta ku yi wa min ji da wani ne la'allakum da saboda ku tsira a lahira tantuna ku tsira nan zalika daga wannan azaba din abulin tauba saboda Allah ka bi tuban ku daga wannan kallon da kuka daga kuka yi kun tuba وفي الآية تجديد الذكور على النساء أشكر من آية أن جاء مكانا تمزا أكم مادا أما دي مادا تمزا أكم يجب Allah ya cika Aisha ku tuba gaba da ya ku ne ka ba da ku tuba kowa ya san irin kallace kallace da yake tuba ga Allah Allah ya haramta ya tuba ya bari malamai suka ce wannan aya ana iya fahimta a cikin ta haramcin kallon finafinai da hotuna na baza na matasa maza da mata wanda a yau ana tsaye ne waɗannan hotuna a cikin wayoyi tsakanin matasa maza da mata wani ya zina ana shirya ya kai dan uwa matashi ya kai uwa matashiya da dukkanin al'umma maza da mata kakka yadda a ɗau hotonka ko ka ɗau hotonka ka watsa ta hanyar da Allah bai da shi ba haka ita ma mace kun ji da kahira mace bai halatta ta ga gashin wata ma ba Da haka a ya tara da zuwa wurin make up sauran shagunan kwalliya wasu ba musulmi ba ne mace ka ala zo mace musulma ta zo ta baje ba ta rasa mai kitso ba ko mai gyaran gashi musulma ta zo ta bada gashi daga wanda Allah ya rasa daga gashin ta da sunan wayewa ta zamani ya iyadu za to duk wani kallo da Allah bai zai shi ba musamman shi ne mafi yawa a cikin tsohon kamarin mu da yan matan sauran al'umma Allah shirya Allah ya shirya matasa maza da mata da al'umma gaba ɗaya da cin mu shirya su ya rika hannun su zuwa ga alheri da da'a وأنكروا الآيات وراء ذنهم الله من والله سميع عليم subhanahu wa ta'ala ce sun ban tabbata ta'ala sannan Allah ya juya duk kitabi da magana lil awliya'i wa sadat an wa mata magana ta su bayyana kawarsu ta fi tattalin shi Allah ya komo ga shugabannin mata shugabannin mata su ne mazansu uwayensu yannansu kannansu da duk wanda adda ikon ya faɗi su jiya ko ya hana su waɗannan abubuwa da Allah haramta musu dole sai kun sa hannu dole sai kun sa hannu ba haka kawai za ka bari wai tunda Allah ya ce mace ta canje idan ta kada bayyana cikin ta ka kyale ta kai da kanta a dole sai ka sa hannu to abin ban ta kai ci wani shi zai wa a ba'a ma Allah shi zai ta ya shiro mata zai tuwa wajen ma ko ko ya ya so mata hehen yan jalin in ta sashi ana ganin ka hudun da gabanta da wuyanta da gashin ya so mata takalmin fatalawa tana tahiya tana kakkariya don duk wata sa'a da takalmi wasu cendau cendau masu cini dole sai ta yi rangwada kuma rangwada ga Allah haram da ta za ka zuwa da lokaci mace ma ta sa takalmin nan da ta ba cikin gida inda mace ta ba haramun ta don duk wata sa'a da ta da Allah ne don da ma don haka an garo don mace ta sa ta yi kajiriya don shi ba ture duk abin da Allah ya aza sai ya ture shi a kawo nashi ya aza don da aka ce mai ture saboda bakin ture ture wa an kihu ku armar da al'ayama marasa arme mutum daga cikin ku kuwa marasa arme arme daga cikin ku maza samari yan mata gudare jawarin ne jam'u ayyimin wa iya man lahi talaha zaujin ta ce wanda ba ta da miji bikiran ruwa kare ta kasance a wata yiban ko zawara ba man laisa da zaujin ko wanda bai da mata tura ne a yama ko a mu, jam'in su a yama wa a zafin a harari wani harari wannan game da 'ya'ya maza da 'ya'ya mata والصالحين من إبادكم دمومنين لسكن بايكم هذا وإمائكم دبايكم هذا وإباد من جموع أب لفظ إباد إلى سكن جمع عبد وما عبد عن ابن جمع عبيد عن ابن جمع أعبد باي أعبد عن ابن جمع إباد وعن ابن جمع عبود ana mai jam'i abada wa abada tsago da masu wanda ba tsago kaga abada jam'in abduna wa abada tsago masu wanda ba tsago su jam'u walwa da sawa abinda ake nufi da gyaruwa a nan Allah ta kuna sagira tan kar ta zama karama kwarai za ta hada da san ya zuwa ga arme ba ta bukata ga arme ta arma da yaran yan kanana waɗanda ba su kai a yi musu aure ba kamar suna ƙasa kwarai wanda ba buƙatar su yi aure amma ana iya yi daga shekarun da annabawa da manzannin Allah suka arni mata arni ya halatta daga nan ana iya ɗaumawa shekara shidda a tare shekara tara ba a kama mutum abin yan shekara shidda amma ba a kai da sai ta shekara tara sai a kai da wasu malamai suka ce kuma in an yi nazari akan halayyar mijin yana da kyau da akwai mijin da ana kai na yan shekara tara akwai mijin da kuma in aka auna aka ga ya ana ganin shekara tara ba matsala za a samu ba matsala wannan ana iya dakatar aka san ƙarin kosawa amma da ya ko wadda turawa yahudawa ka yi ta ana aure da wuri wannan kuskure ba a tuka aure da wuri saboda yayyan manzanni tuka ba ya yi kuma bai hana a yi ba kuma a cikin ƙwa'ani babu inda Allah ya hana a yi aure da wuri kuma duk wanda ka ji yau shina sallar ka a yi aure da wuri ko wace da kuma da wuri sun kai aure duk wanda ka ji shina sallar a ba aure da wuri to shi ko wace da kuma da wuri sun kai aure wani ma mata ta ɗakin kwanci daga kwana sai bayan shekaru sannan ka koma ɗakin amma shi na annan yana wa yahudawa sallaka a yi aure da wuri me aure ka hanawa in tarihi magabata ga wanda sun kai arbe da wuri ga wanda sun ka zama a duniyar tarihi da ya hada duk wani ci gaba na duniyar lahira ga musulmi sai dai talauci ko rashin sani jahilci ko karancin wayewar kai wannan shi ke sa kowar da mutane amma musulunci bai matsar da kowa ba duk abin da ka zo musulunci ya halatta to babu illa a ciki ne wa zahirul aya abinda a zahirin wannan aya ya zullu shira dalili ala duka da cewa annal abda shi bawa la ya tazo wata da su a arne da kai ne sha an kai a yi mai arne idan yin bawa ya ce yau arne bai faɗa wa kai ne gida ne ka samu kace ba kai ta ba a wannan arne kada bale bo ya ce arewa da arne gidan ta ba ya kasu na ta wa inna ma ta tazunjuhu tajidu wanda ke cibintar armar da bawa mai gida ne walakin sama da bin dalilin sai ne ya tabbata da dalilin da hujja innahu shi mai gida idza amarahu in ya hori bawa ne bi an ya tabbata da shi arbe ce da yana baka da baka ya arbe jaza lahu an yatawalla tazwij nafsihi ya halatta ya cikin cewa kai ne arzikin da mai ikon ya ba shi mai damar ya saka mai yanci wa amma da amurka amma boya na da tawalla ga wata na fi a bata shugaban da arnin kanta a ce muna da ɗanki da ce na ba da kai na ba sai da wakil da wani in la yajuzu nikahun bila waliyin sun bi halatta a aure babu wani. ko uba ko da zai wakiltawa muna da wancan gare ka na ba dole sai an yi haka mace ko ba ta wanda aiki in ya kunu fuqara'a in ma'aurata sun samu kansu talakawa sun kasance talakawa ai al'ahrar su ya'yan sun samu kansu fuqara'a talakawa zurihin wallahu dukkan zuriji sai Allah shi wadata saboda sun yi arme bin fadlan shi saboda baiwa dai wallahu wasi'un Allah mai yalwa ne da harki, ga halittu ne alimun masanina irin game da su wal ma'ana abin nufi لا يمنع أن فقه الخائب أو المخطوبة من المنافعة kai ya zo ya hana aure talaucin mai bida ko talaucin wanda aka bida don mijin bai da ko don ita matar bata da ka a yin aure a yi aure da yawa arzikin bawa yana nan ƙarƙashin aure wani arziki ne Allah zai bai na sai zai ya aure sanda yana shi ne yana shi ne yana tangera mace ya zama kila a yi ci guda ya kai da ƙar kuma ko ci biyu in ya karya sai kuma dare amma da ya yi mata sai Allah ya kuɗe zarko wani arziki sai a ga wasu bakin garka sai sai ma an ba wasu garka Hmm? saboda ma kan da aka da attabi'ina su suna cikin attabi'ina duk wanda suke bakin garakin mutane ko da suna aiki ko ne attabi'ina makarimcin musulunci na nuna kyau da gano su in mutum yana gidanka to ko gadi ya kai ma ko barwan kula to ka kula da shi kada kai mai rowa na abinci ko surat da ya ka bukata ko wani abin da ya ka bukata na magani ibe da lahiya da girmamawa da kulawa duk wannan in kai Allah zai biya ka ibada shi ne girma Allah zai biya ka ba kamar da wasu ba sa sani addini suke yi ba da mutane bakin garkarsu amma sai a raga abinci a ba karne a zuba makarnai abinci mai gadi na cin kankare na cin kaya kuma jira kwanu. kaga wannan cin amana alhamdulillah duk wanda ke da haske na ilimin addini ba ka gani ya hada manyan masu yin haka nan wanda suke ba su samu haske biyu ba hasken ilimin hauri da hasken ilimin dama ijiyar dama ɗaya ka gani ta su ba ka ijiyar a ijiyar hagu ɗaya ka gani ba su gani ijiyar dama a su Allah ya rumba فإن فضل الله فضل الله da baiwa dai ya goni ta wadata Allah daga dukiya wani lokaci ba sai Allah ba ga dukiya ba za ta nan da yawa a baiwa Allah ta tuhin asiri yukuni an يا ya wadatar daga dukiya fa innahu gadin dukiya takan yi wasu ko takan yi mai wani lokaci zai biyo ma sakko da taho da wurwuri wani lokaci ko da mai ta tattara kayan tsayarsa sai a nuna ta cikin gashi shekarun baya gida gidaje gare da motoci amma kuma yanzu na ce a ƙasa lingajin ta ke ci sakarni ganin bauta duniya za ta yadda haka nan take isa ke ta take amma Allah ya karantar da mu da aka wa ni'ima toki in Allah ya baka ni'ima ya da toki abin da afirkin ta gode mata ka gode ma Allah ya maka nema mazan shi Allah duk ka gode karawa ya ne to in kana godewa godiya biyu godiya ta baka da godiya ta aikace ka ce alhamdulillah kuma kakka yadda ka sa'a ma Allah da neman nan kuma kakka yadda ka wa bayan Allah rowa da neman nan to Allah zai tsaye maka ni'imar ka har daren dadewa Allah ka tsaye mana neman mu ka ba mu ikon gode maka to yadda bayyane magance da aikace an koko wannan wa'adin min Allah alƙawari na Allah ya bin ikina ina wala da wanda ya arme wannan aya gaba alƙawari na Allah ce in talakawa na son kai arme to kuma ne gobe ne Allah zai rasa ya da da mai rawa da ko ciki ne mai cika da hakka da yunwa da korin kwana da zai bai kwana wata yadda da kama amma da ya arziki ga Allah na buɗa mai arziki Allah na buɗa mai arziki eh? ni na san wanda a tsiya tsiya ka an shiga arni amma bayan an ne ga min cewa wallahi ka zata da ga faɗa an shiga arni amma ya ce ba a taɓa yi mai abinci iri kaza ba irin abincin ne na kaza ya wani abinci na zaba duk da ya arni ne aka yi duk da zan shiga arni amma sanda bai da mata ya rubuta masallaci ciya talau talau shi ke mana duk da kawo kawo sai an bayan taɓa ka lada shi kuma inda Allah ce mage shi inda yake bai sallah ko yana yi da yi kullu sai ya tahiya can wurin da sai abin ba sallah ya kama sallah sai dawo sai kama sallah sai hali ne yake da in ka ga sallah sai masha Allah sai ga shi Allah ya gudu ya yi arme sai ga shi Allah ya gudu mai a talauci sam to a shekin kenan arme hanya ta ta yi ta daga cikin talauci amma a bisa ga maslaha ba irin wannan hadisin ƙarya ba da aka shawarar manzon Allah ko wani ya zo inda wanzu Allah ce talauci ya isa ce sai ƙara harbi ya ƙara ce ya ƙara mutu a dare ce ƙara alka ai wanda rashin hankali da ciwon gaba a dare waɗe ba da ciwon gaba ba ganin annabi ta ba ko mai hankali bai ba da wata shawara ba dai annabi sallallahu Ni wasallam bi kaunihi alaihi salatu wasallam saboda cewar wanzu Allah usulul jinabin zawaji ku nemi wadata da aure ku yi aure ku samu wadata duk da hadisi mai inganta ba sahihi lakin da kuma shuruɗin bil mashi'a sai dai cewa in mu ya yi armi Allah na yi mai buɗi to na shar'in ma in ya so in ya so don kan wani shi shiga bai samu ba ya ce to ai raji an ci wurin da ku bi kaunin yi ta'ala don cewa Allah da girma wa in shiftum ailatan in kuna tsoron talauci fa sawfa yughnikum Allah wa Allah zai wadata kuma dan falalihi da baiwa sai in ka a in yato idan da shirka in yato har mai hanya ta ka samu wadata in Allah ya zo yawa in Allah ya Allah ka wadata al'umma musulmi ka sauke musu da وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى حتى يغنيه حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتاة أمهاتكم على البغاء إن أردنا تهصنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله فإن الله من بإجرائهن غفور رحيم الله سبحانه وتعالى وليستعرض الذين لا يجدون نكاحا وين الغصان ما كان عيني با وكما كان kun shi a uwa samari matasa mutum ya kada kai ne sai ya shiga layin masu lalata ɗayan mutane shi ma wannan daga fa samun tashi da yazi kamata dina tudani wanda ya sa abin da zai rashi wani kan wanda ba samu abin da za su abin da su kama kan ai ma yanke hula biyi abin da za su yi armenin maharin na sadaki wa na fakadin da sauran kudin kashewa na sayan gini da gini da sauran sun na fakadin nan wanda bai da kudin sayan fili bai da kudin gini bai da kudin sadaki bai da kudin kayan arme to ya kama kai ne har Allah shi bashi kuma ya kama hanyar da za ka yi kuma shi kwanci shi ba kwanci sama zinari ba Anis zina, to kansu daga zina, wai sai hidu ta kokari ne ɗaya da shifa ga neman kamun kai, a kama sana'o'i, a sai a yi aiki ko na ƙalli a samu halal a biya bukata. يتحصل أسبابها وبتحصيل أسبابها يتبتد دا سببا نكامون كي سبب كامون كي هو شيء دوغرو كي فكدوغرا كي هكذا نكلا على مولاه كدوغرا لك كدوغرا كألا سنن كدوغرا لكنتا وقهر النفس كما كي قوغري كتكلم جايرا يوتا على تحمل مشاكل الشهوة أكن جوري مو على الشهوة دول الشهوة دمول بما kakka yadda ka ka sa kan ga wuta hatta yugni wa wallahu wa Allah shi wala ta su wa ciwo alai ma shi wala ta su ne fadi daga wani latin bayan ki hula bi arni wani malami yana cewa ka kwatanta ya kai dan uwa da za a sanya mai mai mai na gyada a sa shi a tasa a sakan mai wuta ya zaɓarɓaka ya zaɓarɓaka yana zagwargwada kana iya sanya al'awar ta ciki ba za ka iya ba ita kuma mace za a ɗauko icce bakin wuta cikin wuta yana ci da wuta ya kama gwargwargwar ga horshi nan gare shi ya zan bakin wuta a ɗauko shi a ce ta buɗe ga wanda a sa mata za ta to abin da za su yi na zunubin zina da laihinta da illata ya yi haka haɗari gara ka tsoma al'aurarka cikin tafarfasashen man da ka sa ta inda bai halatta ba gara a tura miki icce bakin wuta da ke yadda wani wanda ba miki kyau shi ma'amala da wal'iyar zuwa Mumanin ta sha ila Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa inna a ya guni ga Allah zai ta shi dogaro ga Allah ta bi hanyar fita wanda yake a duka dogara ga amma ba hako koma ka rafke hannuwa da kawo ba ka yi zugurin ka yi zugurin kana jiran wasu a ka yi kura ka hawa hanyoyin samu sai Allah ya zaka sun ma ashara ta ala sannan Allah ya nuni idan sun yi babin mukata ba da al'adini zuwa ga musabbancin ana son a ɗama ma bayi son sa da za mu kana za a gurguje don duniya mu ba da bukata don da hukunci saboda ba mu hukunci babu abin hukunci inda zai akwai bayi na zai sannan akwai bukata da yawa hukunce-hukuncen da akwai su amma babu bukatar su yanzu akwai kuma waɗanda magabata ma da suka yi rubutu ko za su rubuta nan ba su yanzu ko kuma da bukatar su wanda za su rubuta yau zai zo ba a gani to shi ne kuma a shara ya ce za su bukatar da abidi da yi wata kudan a yau da su ko ne ya ake kudan su da yau da ba ƙada Allah ya ce wanda zai ya ta kudan kitaba masu da a kwalla musu fansa ya ani al-mukata ba bin ma malakat aymanukum abinda daman bayan mallaka min al-abidi na bayi wal ima'i da bayi mata fa katibuhum kwalla musu fansa. ai ba ku kwalla musu fansa. sun miyar mukataba an ambace da mukataba da annan sahihi don shi ne gida kataba ya wajabta a ranar ya akan kai ne al'itika yancin bawa Wani abdu shi ko bawa taba ya wajabta a rarrace a kan kai ne an nujuma biyan kuɗin fansa kashi-kashi ko wata-wata ko shekara-shekara in alimtu bihim khaira in kun san alheri game da su ai amanatan amana wa kullatan da iko arzikin bi akan da da bi a da imanin kitaba don biyan kuɗin fansa wasigatu ha shi ga fansa matsalan ka taftuka ni mai gidanka na kulla ma fansa ala alfai ne akan ka kawo miliyan biyu in shahari na cikin wata ne tun da shahari kowane wata alfin miliyan guda idan kowane wata za ka ba da dubu ne da kowane alfin dubu hmm, na zanna da miliyan sai za a dai to ma in ka bashe su ba an ta horon gaza mada sai da gona da abdu zai bawa ya ce abin su na karba na ya ta ta ma da ya rubuta ga dubu biyu kuɗi ne yanzu dubu biyu kan fadi ko ka za a yi akwai ka zaɗu biyar su mai ciwa mai ciwa to zan na zaɗa kan rubutun ga dubu biyu kudi ne don ka gana jin ya ce ai kudi dubu biyu kuɗi ne ba ce yawa ku sai kulu a al'abda sai ba a ce kamar da karɓa na yadda wa atuhum ku ba su ayyuha sada ya ku yan uwa shi wa gabanni min ma da la'a daga dukiya Allah Allah ce ata ku Allah ce ata ku man yarfa bayan ku ku yan mutu dukiya Allah da yarfa ba ta ido da biye abin da mutum ya rage mako da shi ji a da'i ga biyan maltazamu maltazamtumu abin da kuka zun da ku gare mu. maltazamtumu lakum abin da suka lizinta da ku wal amru lahu shay'un wa la wajibci wa bi ma'ana ida asha cikin ma'anar fatuwa haƙƙu shekin na rage wani abu mai martaban mu ga abin da suka rinjinta sai ka aza mai fanka dubu miliyan biyu sai ka rage mai dubu ɗari shi ne ka ba shi dukiyar da Allah ya baka wala tukuri mun fata ya tukum Allah ya ka kuci da sa matan ku bayi mata akan biyo da su ga muku kuɗi in a rasa ta hasuran in suna da hindamun kai sai da mafuni ko ba su da hindamun kai za a tuka anan samun kai daga bila وهذه الإرادة وأن من منوعة تكاون كي محل الإكراه التي محل شدتها فلا مفهوم للشرط أي دون كامون كي أكتشك أشدتها لا أتاوى تكاون كي فلا مفهوم للشرط لا مفهوم للشرط إذا الإكراه على الزنا تنشير ساعة على الزنا حرام وحرام لي وإن لم يهم الساعة صلى قوة به كامون كي نعم فاعلته فاعلته في الآية أشوف أنها آية المبالغة كما نقول هذه النهاية عن الإجراء لمشير الساعة يعني أنه إن إذا أردنا الإبطاء إن سنة لهم قاموا كين فالسيد من جدا أعرض شيء يمكن جدا الإجراء كان شيء قاموا كين ما تشبه هيك بعد تزيد نفسه أكيد يمكن جدا لكثر من زمنا فلا يبقيهن سيشير الساعة بتركهن دبلت على عادتهن أكا على عادة المثل لا يقولها من وفور شهوتهن لا يوم شهوتهن al'ada ranar kusuri wanda ya taka horo da aika abu wa kusuri himma da kasawarsu in ma alfatar umuri ga sanin al'amura adda'iya masu ja ilal mahasani zuwa da abubuwa masu tawo adda azzajira ma a wata an ka adin qaba'i daga aikata abubuwa masu muni fa idza mala'a adin zawaj in mai gida ya hana goya dai ya arbe Ba kada araka akraha al-zina to shi zata yi da kenan لتبتغوا أرض حياة الدنيا نقل من حاجة الدنيا بمن إن العلاج من الزواج لك عوري وهم في معنى وهو في معنى الإدراج أنا أفعلني إلى تنشيل فرضنا أي الكسب كسب نيمة بعملهن da aikin su lafin gari mu sai su yi wanda su kawo muku kuɗi wanda aka yi lokacin da ya sai mutum sai ma wa ya je tuwayen zinari tuwayen alhariri da kayan zinari da su kwalliya tana yawo da ta taro da kawo mai to har yanzu akwai dolaye da kwallon uwaye da wasu suna haka nan musamman mata mace ta san da yadda shiri ta take a ba ta zo da kullum kuɗi shin ya ta zo da ba ta kowane amsa kuma ta san ba ta sai da wani ba ta sai da wani suna sai da wani kan kamar yi kwaye wanda duk wanda ya cire sa su bai ta hamu da isnihinna ko ya ta hamu da isnihinna shi ne tsoki zuwa yanzu حتى يتوب هي التوبة فإن تاب إن يتوب عن الإكراه بجد ساعة فإن الله ألا من بعد إكراه إلا بنشم عن شد ساعة سنة عن التوبة تقول من غافر أنا دهن جسولة في زنات دهن جسولة رحيم من الأمانة بهن جميل إن شاء الله نظام قيام abin da muna karanta Allah ya ba mu lada da iko aiki da shi kuma Allah ya shaya mana assalamu الله wa rahmatullahi wa barakatuh أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذه